من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا عاما مجملا وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعد ذلك فيؤمن بما بلغه عن الرسل وما لم, وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به ولكن آمن بما جاءت به الرسل إيمانا مجملا فهذا إذا عمل بما علم إن الله أمره به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى له, له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما لم تكن عليه الحجة به فإن الله تعالى لم لم يكلفه معرفته والإيمان المفسر به فلا يعذب, فلا يعذب على تركه لكن يفوته من كمال ولاية الله بحسب ما فاته من ذلك فمن علم بما جاء به الرسل وآمن به إيمانا مفسرا وعمل به فهو أكمل إيمانا وولاية, وولاية, وولاية لله ممن لم يعلم ذلك مفسرا ولم يعمل به وكلاهما ولي لله تعالى والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه وتعالى أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه وأن أطاعه ما كان محظورا من ذر ولا فاجر ثم قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنيا وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لك لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح أمل الشيطان وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما وقال تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقال تعالى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 a yau sha tara ga watan jumada ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da daya kuma shi ya zo daidai da uku ne ko uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da goma a majalisunmu na mako mako inda muke karatu a cikin littafi mai suna alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan والنكر شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيوكما وانا مجلس شيننا نأشرن بتاع إذن بأمن تابا ابن تيمية yana magana أكم yadda waliyan Allah suke fifitar juna wani ya fi wani saboda jigon walittaka kamar yadda alkur'ani da hadisi suka nuna su ne imani da tsoron Allah da zarar mutum ya zama mumini mai tsoron Allah to ya zama wani to sai dai shi imani din nan wani abu ne wanda yana raguwa yana karuwa yana faɗaɗa kuma yana tsukewa saboda kamar yadda malamai suka yi tarihin imani wato yadda imani yake a gurin ahalus sunna wal jama'a qawlun wa amalun wa i'tiqad fada ne da baki sannan ka kudirce da zuciyarka sannan kuma ka yi aiki da shi a gabanka wannan shine imani don haka kaga tunda akwai kudircewa a ciki ka yadda da abin da Allah da manzansa suka zo da shi suka faɗa ka yadda da aƙidar gaskiya akwai kuma aiki da shi to kaga kenan zai iya karuwa zai iya rabuwa gargadon irin abin da mutum yake da shi na ilimi game da abin da Allah maɗaukakin sarki ya shara'anta da game da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama gwargwadon irin iliminsa da yawan iliminsa gwargwadon yadda aƙidarsa za ta haɓaka hakanan aikinsa shi ba zai haɓaka hakanan maganganunsa ma waɗanda suke da alaƙa da ibada za su ƙaru zikirinsa da tasbihinsa da faɗar maganganun da za su jawo masa yarda Allah da manzansa saboda ashe kaga imani zai iya hauhawa zai iya ƙaruwa gwargwadon kuma yadda mutum ya yi sakaci a wasu rukunnan imanin gwargwadon kuma yadda zai rabu idan ya yi sakaci akan wani umarni da Allah maɗaukakin sarki ya bayar bai yi aiki da shi ba tare da cewa ya wajibi wato wani abin wajibi ne ko musahabi ya yi sakaci wajen aiki da shi gwargwadon yadda za a rage masa imaninsa haka nan ya aikata abin da ubangiji ya ce kada a aikata gwargwadon yadda zai aikata laifi gwargwadon yadda imaninsa zai rika kasa kashe kaga kenan imani ya tafadal wal mu'minuna mutafadiluna fi imanihim muminai wani ya fi a imaninsa to kuma tun da akan wannan aka gina walittaka ta yi kenan wani waliyin ya fi wani to wani ka'ida ita ce da ibn tabiya yake so ya kafe ta da ayoyi da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam don wannan ita ce dabi'ar shekul islam ibn tabiya haka salansa yake wato idan ya kawo wata mas'ala ko wata ka'ida wanda watakila wani zai tsaya yi jayayya a kai to yakan hana shi numfasawa ta hanyar ruwan dalilai da zai kai ya zama ya hana mutum sakat saboda ayoyi da hadisai da zai yi ta wato kwararo su da haka idan ya rufe wannan fasalin to kuma ba wanda yake da abin da zai faɗa yanzu ya gama wannan fasalin ba na jin kuma akwai wanda zai yi turjiya har kuma turjiyar sa tana da ma'ana kowa jikinsa dole ya sanyi maganar nan da ya faɗa haka take domin abin da yake akwai shi a alkur'ani a gurare baje-baje da yawa haka nan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi a gurare da yawa hadisai sahihai na manzo sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da shi to wannan shi yasa ibnu taymiya in ya dau gaba yakan su kwana dokin sa na dalilai da hujjoji da ilimi a ciki yakan yi nisa watakila kai ka ji tuntun ka gamsu amma shi tukunna yana dai dan ya kamata ya tsara gamsar da kai to shine yake cewa faslun wa minan nasi man yu'minu bir rusuli imanan amman mujmalan daga cikin mutane akwai wanda yake imani da manzanni imani na gaba daya imani dunkulalle turare وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير مما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك amma imanin da yake daki-daki filla-filla shine ya zan wannan mutum wato da dama daga cikin abin da manzanni suka zo masa da shi labarin wannan abin ko ilin wannan abin ya zo masa walam yabluku ba'du zalika amma akwai wani abin da kuma bai sani ba sayu'minu bima balaghahu 'ala rusuli abin da ya zo masa daga manzanni sai yayi imani da shi wa ma lam yablughu lam ya'rifhu abinda kuma bai iso gare shi ba bai san shi ba na ilimi na ilimi na shari'a abinda manzanni suka zo da shi sai ya zan bai san wannan ba abinda bai zo masa ba sai ya zan bai san shi ba bai da wannan ilimin walau balaghahu la amana bihi amma da a ce ilimin zai zo masa ya san abin to da ya imani da abin walakin amana bima ja'at bihi ar-rusulu imanan mujmalan ya yi imani a dunkule da duk abin da manzanni suka zo da shi fa hada idza amila bima alima to wannan idan ya yi aiki da abin da ya sani inna Allah amarahu bihi bima alima anna Allah agara فهذا إذا عمل بما علم أن الله أمره به مع إيمانه وتقواه to wannan idan ya aiki da abin da ya san cewa Allah ya yi masa umarni da shi tare da yana da imani yana da takawa fa huwa min awliya illahi ta'ala to wanda yana daga cikin jerin gwanan waliyan Allah lahu min walayati illahi bi hasabi imanihi wa taqwahu yana da matsayin walittaka ta Allah gwargwadon imaninsa gwargwadon tsoronsa ga Allah wa ma lam taqum alaihi alhujjatu bihi abinda kuma hujja ba ta kafu akan sa ba ba tsaya a kansa ba da shi fa inna Allah ta'ala lam yukallifu ma'rifatahu to wannan Allah bai kallafa masa sai ya san abun ba tunda hujja bata ta tsayu a kansa da wannan abun ba wal iman al mufassal lam yukallifu ma'rifatahu wal iman al mufassal bihi ubangiji ba zai kallafa masa sai ya san abun ba kuma sai ya yi imani daki daki da abin fala yu'adhibuhu ala tarkihi don haka ubangiji ba zai masa azaba ba dan ya bar abin lakin yafutuhu min kamali walayati Allah bi hasabi ma fatahu min zalika sai dai zai rasa kamalar walittaka ga Allah gwargwadon abin da ya rasa na wannan ilimi فمن علم فمن علم بما جاءت به الرسل وآمن به إيمانا مفصلا kuma wanda ya san abin da manzanni suka zo da shi kuma ya imani da shi imani na dalla dalla wa amila bihi kuma ya aiki da shi fa huwa akmalu imanin to wanda yafi kamala ga imanin sa wa walayatan lillahi yafi kamala wajen walittakasa ga Allah mimman lam ya'lam zalika mufassalan sama da wanda bai san wannan abin daki daki ba wa lam ya'mal bihi bai yi aiki da shi ba wa kilahuma waliyyun lillahi ta'ala amma dukkanin su biyun waliyai ne wal jannatu darajatun mutafadilatun tafadulan aziman aljanna hawa hawa ce wata tafi wata fifiko ne tsakaninsu mai girma imani kamar yadda muka ce shi ne kaunin wa amalin wa akitab ko ka ce ƙaunin wa amal in ka ce ƙaunin wa amal ƙaunin lisani wa ƙaunin kalbi kaunin lisani wa kaunin kalbi sannan wa amal amalin jawari to imani malamai suna cewa matakai ne guda uku matakin farko shi suke kira da aslul iman ko mutlaqul iman ko ka ce mujmalul iman aslul iman shine imanin da yake idan babu shi to babu musulunci duka in kana so ka zama musulmi dole sai kana da wannan gwargwadon da imani mutumin da zai shiga musulunci yanzu farkon abin da ake so ya samu aslul iman ya samu tushen imani aslul imani kuma su ne waɗannan rukunan guda shida wanda suka zo a cikin hadisin jibril wanda duk mumini dole ya san su dole ya yarda su an tu'mina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi dole ne in kana mumini ka yadda da waɗannan uh, shika-shikai guda shida imani da Allah da sifofinsa da ayyukansa ka yadda shi kadai za a bautawa ka yadda da abinda Allah madaukakin sarki ka yadda da imanu billahi wa mala'ikati ka yadda da mala'iku da Allah ya halitta akwai wasu halittu na musamman da Allah ya yi ana kiran su mala'iku nan ba ana buƙatar ka san wane ne mala'ika yaya halittarsa take yaya dare yaya ayyukansa yaya kar'a ka yadda dai cewa akwai mala'iku a dunkule sannan ka yadda da manzannin Allah Allah ya aiko wasu manzanni ya ba su saƙo sun zo sun isar da saƙo. ka san abin haka a dunkule ba wai sai ka san da labarin su daki daki billa billa ba ba wannan ake bukata ba ka yadda Allah ya aiko manzanni daga cikin su akwai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kai imani da wannan kai imani da littattafan da Allah ya saukar duka ba wai lalle sai ka san su filla filla daki daki ba ka dai yadda duk wani littafi da Allah ya saukar wa wani manzon sa ka yadda shi baka ma san sunan littafin ba baka ma san me ya kunsa ba baka san ma wala annabi aka saukar da littafin ba kai dai ka yadda Allah ya saukar da wasu littafai kuma ka imani da su daga shi akwai alqur'ani kai yadda akwai ranar lahira bayan mutuwa bayan mutuwa za a kuma tashin mutane za a yi musu hisabi za a kuma tashin halittu za a yi musu hisabi dan aljanna ya tafi aljanna dan mutai ta huta abubuwan da za su wakana bayan mutuwa da lokacin hisabi da abin da ya shafi mizani da istiradi da da hisabi da sauransu wannan ba lalle yanzu ake ana buƙatar sai ka san duk bayanin waɗannan abubuwa da ke da ke ba a ka dai yarda cewa bayan an mutu za a tashi kuma za a yi hisabi akwai sakamako dan aljanna ta sai aljanna dan mutai ta mutumin kirki ubangiji ya sakan ka mata da aljanna marar kirki ko mutumin banza ubangiji ya sakan ka mata da jahannama ka yarda da wannan a dunkule a haka sannan ka yarda da cewa akwai kaddara komai ya faru gare ka Allah ya kaddara maka ba duk da yake fita daga cikin ikon Allah ba abin da yake fita daga cikin mulkinsa babu abin da yake gagarar Allah ka yadda da wannan kai bawan Allah ne karkashin ikonsa kake abin da ya ga dama shi yake gudana a kanka na hukunce hukunci wannan ne aslul iman da zarar aka samu tangar a ɗaya daga cikin waɗannan shika-shikai to mutum ya yi waje ya bar musuluncin duka kaga a shi kenan wannan ne musulunci bayuwa a karɓi musuluncin ka ba ka yadda da ɗaya daga cikin waɗannan ba to wannan shi ake kira aslul iman wani gurin malamai suke masa mutlaqul iman wani gurin malamai su ce da shi al-imanul mujmal imani a dunkule to a ƙarƙashin duk wani musulmi dole ya shiga ƙarƙashin wannan da'ira dole ya shiga ƙarƙashin wannan leman kadan ba haka ba to ya fita daga cikin tawagar musulmi gaba daya saboda karkashin wannan tawagar za a iya samun masu saban Allah za a iya samun masu aikin kaba'ira ko ba wani irin aiki ne na kabira amma banda aikin da zai fita su daga musulunci duk za su shiga karkashin wannan asulul iman suna da asulul iman dan giya yana ciki barawo yana ciki mazalaci dan fashi musulmi yana ciki dukkan wani mai kaba'ira maciyin amana matuci azzalimi duk suna ciki makashi ne wanda yake kashe rai da zai haq yana ciki da zarar ya aikata wani abin da zai fidda shi daga musulunci to ya fita daga cikin da'irar asulul iman wannan ita ce martaba ta farko shi da al'imanin mujmal to da zarar mutum ya musulunta to ya samu wannan matakin da haka inda zai mutu a wannan lokacin abin da ya sani ya aiki da shi shikenan ba za a tambaye shi ai baka san kaza baka san kaza ba dan me kai aiki da kaza ba. akwai wanda zai mutu bai yi ko taɓa sujjada ko sau ɗaya ga Allah ba kuma ya shiga aljanna a cikin mustadrak na hakim wayar shurahbil ibn hasan afwan shurahbil ibn sa'ad daga jabir ibn abdullah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita yakin khaybar shekara ta bakwai bayan hijira a wannan lokacin akwai wani mamakiyayi yana kiwo bawa ne bakin bawa yana kiwo da dabbobin ubangidansa sai ya ga kafirai suna fitowa yahudawa suna fitowa da makamansu sai ya fahimci cewa annabi za su yaƙa kuma wannan annabi wani ne da Allah ya aiko shi da wani sako su suna su yaƙe shi sai ya tafi gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi shi waye ya gaya masa ni annabi ne me aka aiko shi an aiko ni akan mutum duk mutane su bauta wa Allah kada su yi shirka da shi ka yadda cewa shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa an yu'badu Allah wa la yushraku bihi shay'a ka yadda da wannan nan take sai wannan mutum sai wannan bakin bawa sai yadda sai ya imani saboda haka da suka fito yaki su waɗannan abin da shi ma sai shiga tawagar musulmi kafin wannan ya tambayi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallam ta ki makiyayi ne kuma ga dabbobin mutane a gunsa ya ke nan zai yi da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka sake su a jeji za su koma gurin masu Allah zai kai zai wato isar maka da wannan amanar ga masu su da haka haka mutane kowa da ya ba shi dabbobi suka ga dabbobin su sun dawo sai suka fahimci cewa to ba wannan ya musulunta ya shiga cikin tawagar musulmi ana cikin haka wani wawan wawuyar kibiya da aka sako ta zo ta same shi ya faɗi ya mutu ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ga hurul aini guda biyu kusa da shi ولم يس ولم يصلي لله سجدة قط dan lokacin sallah ma bai yi ba bare ya sallah saboda kaga ya samu aslul iman dan a lokacin abin da yake yi kenan bai yiwa a wannan lokacin duka ba shi wani ilimi amma dai za ka ba shi abin da shi ne zai kafu ya shiga musulunci in babu shi ba musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin sahihai bukhari da muslim hadisi abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yadhaqu Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar يدخل يقتل أحد أحدهما الآخر فيدخل الجنة Allah maɗaukakin sarki yana dariya ga mutane guda biyu ɗaya ya kashe ɗaya sannan fa yadkhula lil janna duk su shiga aljanna da wanda ya kashe da wanda ya kisa daya ya fito yuqatilu fi sabilillah ya fito yana yaki yuqatilu hadha fi sabilillah fa yuqtal wajen yaki fi sabilillah sai a kashe shi thumma yatubu Allahu ala al-qatil fa yastashhid sannan shi wanda ya yake yaƙar wannan a wannan lokacin ubangiji ya sai kuma sa'i imani kuma sai ya dawo ya tuba sai shi ma a kashe shi a gurin shi ma sai shiga aljanna saboda haka kaga kowannen su daya ya samu imanin fasar ɗaya kuma ya samu an imanin mutumin abin da ya samu kenan da shi yayi imani kuma da shi ya shiga aljanna to ko al-iman al-iman mufassal abu al-asl al-iman ko al-iman mujmal ko mutlaq al-iman wannan shine martaba ta farko akwai al-iman al-wajib martaba ta biyu kenan al-imanul wajib akan ce da shi al-imanul mufassal imani na wajibi me ake nufi da imani na wajibi shine ka aikata dukkan abin da Allah ya sanar da kai na wajibai sannan ka kaurace duk abin da Allah ya nuna maka ya sanar da kai na haram mutumin da ya shiga musulunci bayan ya samu asulul iman to za a kuma bashi ilimi a gaya masa abu kaza halal abu kaza haram haza halal wa haza haram a gaya masa wannan ya halatta wannan bai halatta ba abu kaza wajibi ne dole ka yi shi abu kaza haramun ne dole ka bar shi to wanda zai aikata waɗannan abubuwan da aka sashi ya aikata wajibi ya kaura cewa haram duk da cewa kuma bai kara da wani abu sama da wannan ba shi ne ya yi wajibin da aka sashi ya kuma kauracewa abu haramun da aka wajabta masa ya kaurace masa kaga ya samu al-imanul wajib wanda zai shiga aljanna da rahmatillah ubangiji zai masa rahama ya shiga aljanna Da farko a za iya samun wanda yake ba mutumin kirki ba yana da al-iman aslul iman amma kuma bai aikata wajibi ba bai kauracewa abin da Allah ya haramta masa ba kaga wannan a martaba farko zaka same shi a martaba ta bi al-imanul wajib za ka samu mutum ne wanda yana aikata dukkan abin da ya zama wajibi a kansa ya aikata yana guje wa dukkan abin da ya zama wajibi ya guje masa to wannan ya zo da al'imanin wajib mataki na uku shine a wani al'imanin wajib ana kiran shi al'imanin mufassal ana kiran shi al'imanin mutlaq duk wannan sunaye ne da malamai suke bashi al'imanin wajib ko al'imanin mutlaq na biyu mutlaqul na farko mutlaqul iman wannan kuma al-imanul mutlaq ai al-imanul kamil shine wanda yazo a cikin fadar Allah إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. wannan su ne waɗanda suka zo da al'imanin wajib al'imanin mutlaq mataki na hudu na uku shine al-iman al-mustahab in ka gada maka ce al kamil bil mustahabbat imanin da za a kammala shi ta hanyar aikata mustahabbi wannan shine darajatul ihsan kaga daraja ta farko islam mataki na farko mataki na biyu iman mataki na uku shi ne yan bid'a suka yi garkuwa da wannan matakin na uku ka duba da Allah ana rigima da su akan matakin farko ma amma sun duro a na uku su suke so su tsaya mataki ne na kai aikin wajibi kuma har ka zo kana aikata mustahabi? abinda ubangiji ce yana so ka aikata duk da bai wajarta maka ba kai kana aikata wannan shine matakin ihsani wannan shine mataki na koli to a nan ma akan samu tafadul a babin ihsanin ma aka samu tafadul a aikata nafil fulun ma wani ya fi wani wani ya fi wani aikata nafil fulu a sallah ya fi shi wani ya fi wani azumi wani ya fi wani ta hanyar sadaka da kyauta da abin da Allah ya bashi kaga ashe a cikin wato mataki na uku ma za a iya samun tafadul wani ya fi wani wani ya fi wani domin annabawa duk suna cikin wannan mataki amma suna ƙoni su ba wanda zai iya cewa ya kamo su sannan ga siddiqin sannan ga shuhada haka dai sannan ga salihin saboda haka kaga ashe imani ya tafada matakin farko da muka faɗa wanda shine aslul iman mutumin da ya zo da aslul iman wato ya yarda da wannan rukunnan guda shida sannan kuma bai aikata wani aiki wanda zai fidda shi daga cikin musulunci ba sai kuma ya zan yana aikata ayyukan laifuffuka to wannan ba za ka ba shi sunan mumini ba haka a abin nan bil itlaq mutum ne musulmi ne ka san shi musulmi ne amma barawo ne musulmi ne amma mazinaci ne musulmi ne amma mai cin riga ne matuci ne wanda za ka kira shi musulmi yana da wannan sunan na musulunci ba ka haramta masa sunansa na musulunci ba musulmi ne eh musulmi amma za ka ce masa mu'min ba zai cancanci itlaqin sunan mumini ba sai dai itlaqil muqayyad ka ce da shi mu'min ne fasik a nan tana nufin mu'min ne domin yana da aslul iman fasiki ne domin ya ki aikata al-imanul wajib mataki na biyu ya ki yadda ya shigo cikin mataki na biyu amma haka kawai ka kira shi ka muminin bawa a wannan kuskure ne kalmar momin idan za ka laƙin ta ka sake ta haka nan ba tare da kaidi ba to sai dai a mataki na biyu Shi ne wanda ya aikata ayyukan wajibi ya kawai ayyukan haram to wanda ya cancanci ka ba shi sunan momini ta wannan momini ne a wannan bawan Allah ai momini mominin bawa ya to ya cancanci wannan sunan kaga min babu auda, mataki wanda yake mataki na uku ya cancanci sunan momini momini ne mosini ne to shi ne abinda ibnu taymiya anan yake so ya faɗa mana ta wata hanyar daban cewa waɗanda ma suke cikin suke da al-imanul wajib al wajib anan ne ta nan ne ake fara samun wali al-aslul iman ba shi zai saka sama wali a kira ka wali da wannan sunan ba sai idan ka zama kana da al-imanul wajib ka zo da abin da yake wajibi ta hanyar aikata abin da Allah ya wajabta maka da kaurace abin da Allah ya haramta maka to sanan da ake fara cancantar sunan walittaka a ce wani waliyi amma ba ka duba wani dan ka ce kai wannan waliyin waliyin Allah ne ko ka duba wani barawa ka ce kai wannan waliyin Allah ne kalmar ta fi karfin haka don in ka kula kalmar walittaka matsayi ne da ka asulul iman kawai da zai ba zai damar ka zama waliyi ba ana fara taka matakin walittaka da Allah da al'imanin iman martaba ta biyu daga nan abin da ya gaba shine martaba ta ihsani shine al-iman al-mustahab ko al'imanin iman al-kamil bil mustahabbat to a cikin al'imanin iman al-wajib din a nan ba a iya samun tafadul a cikin wannan martaba din ta biyu a iya samun wani ya wani gwargwadon abin da ka sani na ilimi kai aiki da shi gwargwadon yadda za ka ƙara ɗaukaka a cikin wannan matakin domin duk sanda ka san wani abu na aiki duk sanda ka san wani abu na shari'a kai aiki da shi to imanin ka zai karu idan wani ya san wannan abun shi ma ya aiki da shi shi ma ya kamo ka idan ka san wasu abubuwan ka ɗara shi kai aiki da abin da shi bai san so bai aiki da su ba ka wuce shi kuma da haka haka za a yi ta fifitar juna gwargwadon ilimin da ka samu na ayon alkur'ani hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke umarta umarni da aiki da kwarai da kawacewa abin da ba daidai gwargwadon abin da ka sani kai aiki da shi gwargwadon yadda za ka kara gaba ka kara matsawa gaba a cikin imaninka gwargwadon yadda ka jahilci abubuwan gwargwadon yadda imanin ka zai tsaya a wani mataki to idan ka san abu kaza wajibi ne sai kai aiki da shi kaga anan imanin ka ya karu sai baka san shi ba baka san wajibi bane da haka kaga babu tunanin maka ka aikata baka ma san da wajibcin shi ba akan ka to anan ba a kama ka da laifin ya baka sani ba tunda wannan rashin sanin ba wai ganganci ne ta bangaren ka ba Allah bai kai ka ga wannan ilimin ba wanda ya riga ya sani yayi gaba ya dara ka a wannan ta wannan fuskar kai kuma da baka sani ba don haka baka yi aiki da abin ba ba za a zarge ka a kama ka da laifin ya aka yi baka yi aiki da abin da baka sani ba domin abin da ake dubawa shine da a ce ka san abin da ka yi imani da shi da kuma ka yi aiki da shi yanzu abin da yana ka imani da abin ka yi aiki da shi baka san shi bane to wannan abin da yake wato zuciyarka take dauke da shi na cewa kai a shirye kake duk sanda ka san abin da Allah yake so da sa ka yarda kai imani da abin kai aiki da shi wannan shirin da zuciyarka take da shi shine zai sa a kama ka da laifin ba kai aiki da abin ba an fahimta don haka abin da yake da al-imanul mujmal a cikin matakin imani mataki na biyu mutum idan ya zo da wannan al'imanin mujmal din ya san abin da Allah wato ya yi imani da abin da manzanni suka zo da shi ko da ko bai san abin ba gaba daya yana da kokarin sani amma bai bai sanin nashi bai da fadi da haka bai san sunnoni ba azkar din nan duk bai san su ba amma yana kokarin ya sani wani kuma tun ya san waɗannan abubuwan har ma koyar da wasu yake kaga shi yayi gaba wannan kuma yana nan a wani mataki amma kuma bai zama abin zargi ba wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa a ƙarƙashin wannan gabar yace wa minan nasi man yu'minu bir rasuli imanan mujmalan imanan amman mujmalan daga cikin mutane akwai wanda yake imani da manzanni amma imani a dunkule imani gamanni wa amma al-iman al-mufassal fa yakunu qad balaghahu kathirun mimma ja'at bihi rusul amma imanin da yake dalla dalla filla filla daki daki shine ya da dama daga cikin abin da manzanni suka zo da shi ya iso gare shi walam yablughu ba'du zalika amma wani sashen bai iso gare shi ba wannan kuma ɗabi'a ce ta dukkan wannan adam bai yiwa ka san ilimi gaba ɗaya zaka san wani abu wani abu kuma ya ɓuya gare ka abin da ka riga ka sani kai imani da shi to gwargwadon yawan sa gwargwadon kamalar ka kamar yadda Umar ibn Abdul Aziz yake cewa innal innal iman inna lil imani fara'ida wa sunanan wa shara'i'a wa hududan فمن استكملها فقد استكمل الإيمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان wato imani yana da wasu farillai da wasu shari'o'i da wasu iyakoki da wasu sunnoni yace wanda ya zo da su cikakku to ya zo da imaninsa cikakke wanda ko bai cika shesu ba to imaninsa ma bai cika ba to da ce imanin mutum bai cika ba ana nufin ba mumini bane ana nufin bai samu wannan kamalar ba shine abin da ibnu taymiya ke cewa walam yablughu ba'du zalika sashin abinda manzanni suka zo da shi bai zo gare shi ba fa yu'minu bima balaghahu an rusul sai yayi imani da abinda ya zo mata daga manzanni wa ma lam yablughu lam ya'rifu abinda bai iso gare shi ba bai san shi ba walau balaghahu la amana bihi da a ce ya zo gare shi ya iso gare shi da ya yi imani ma'ana a shirye yake da ya imani walakin amana bima ja'at bihi rusul imanan mujmalan amma ya yi imani da abinda manzanni suka zo da shi a dunkule ma'ana dukkan kamar ka ce dukkan wani hadisin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam na da shi kaga nan kai imani da duk wani hadisi ingantacce a duniya amma ba duka ka sani ba kamar da imamu shafi yace idan sahal hadisi huwa manhaji shi yasa duk wani hadisi da ya inganta kana iya cewa wannan maza da shafi ne ya riga ya yarda tun ma tun ma bai san shi ba ce ya yarda duk wani hadisin da ya inganta to shi ne maza ba ka haka malamai suka ce idan ka ga hadisi ya inganta to kawai ka ce masa ma maza ba shafi ba kai laifi ba idan mutum a shirye yake zai yarda da duk abin da ya tabbata daga manzanni fa hada idan amila bima alima anna Allah amarahu bihi wannan idan yayi aiki da abin da ya san cewa Allah ya umarni da shi ya umarce shi da shi ma imani wa taqwa tare da imaninsa da tsoronsa ga Allah fa huwa min awliya illahi ta'ala wannan yana da cikin waliyan Allah kaga a kenan wannan mataki ne na biyu al-imanul wajib ake magana lahu min walayati illahi bihasabi imani wa taqwahu yana da matsayin walittaka da Allah gwargwadon imanin sa gwargwadon tsoronsa ga Allah wa ma lam taqum alaihi hujjatu bihi abinda hujja ba ta tsaya a kansa da shi ba ma'ana abinda ba a karantar da shi ya san shi ya fahimce shi ba fa inna Allah ta'ala lam yukallifhu ma'rifatahu anan Allah bai kallafa masa sanin sa ba wal iman al mufassal bihi kuma ya imani dalla dalla kansa wannan ubangiji bai kallafa masa wannan ba fala yu'azzibuhu ala tarki don haka ba zai azabta masa azaba ba dan ya bar wannan abu lakin yafutuhu min kamali walayati llahi bihasabi ma fatahu min zalika sai dai yana rasa kamalar walittaka ga Allah gwargwadon abinda ya rasa na wannan ilimin faman alima bima ja'a bihi rusul wa amana bihi mu fassalan. wanda ya san abin da manzanni suka zo da shi yayi imani imani dalla dalla daki daki wa adala bihi kuma ya aiki da shi fa huwa akmalu imanan to wanda yafi kamala wajen imani wa walayata lillahi yafi kamala wajen walittaka mimman lam ya'lam zalika mufassalan sama da wanda bai san wannan abun ba daki daki wa lam ya'mal bihi bai yi aiki da shi ba wa kilahuma waliyullahi wa kilahuma waliyullahi ta'ala dukkanin su biyu da wanda yake da al'imanul mujmal anan muna nufin a ƙarƙashin al'imanul wajib ya zo da imani na wajibi amma akwai wasu abubuwan da kawai yayi yadda da su ne amma bai san su ba da wanda yake da al'imanul mufassal ya san abubuwan daki daki ga imani da su ya aiki da su wannan dukkanin su waliyayi wal jannatu darajatun mutafadila mutafadila tafadulan azima aljanna hawa hawa take mataki mataki ne wato fifikon da ke tsakanin ta yana da girma kwarai da gaske wa awliya'ullahi almu'minuna almuttaquna fi tilka darajati bihasabi imanihim wa sannan waliyan Allah masu tsoron Allah mu'minai masu tsoron Allah a wannan matakan na aljanna kowa na samun matakin da Allah ya yayi niyyar bashi gwargwadon imanin sa gwargwadon tsoron ga Allah Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man amana billahi wa rasulihi wa aqama as-salata wa sama ramadana kana haqqan ala Allah an yudkhilahu al-janna jahada fi sabilillahi aw hubisa fi ardihi allati wulida fiha annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yi imani da Allah yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsayar da sallah yayi azumin ramadan to haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna sawa'un ya samu fitowa an yi jihadi da shi fi sabilillahi ko ku an hana shi fitowa a ƙasarsa an hana shi jihadi a ƙasarsa wadda inda aka haife shi a ciki sai sahabbai suka ce ya rasulullahi aka la bashirun nas wannan maganar da ka faɗa ai magana ce da ya kamata a yi wa mutane albishir da ita ya rasu rasulullahi ba za mu yi wa mutane albishir da wannan ba kuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su inna fil jannati mi'atan mi'ata daraja أعد الله أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة النبي صلى الله عليه وسلم الجنة الجنة akwai hawa hawa hawa hawa na aljanna ɗari da ubangiji ya yi tanadinsa ga masu jihadi hawa ɗari tsakanin kowanne kowanne hawa kowanne kowanne mataki da ɗan uwansa tazarar da ke tsakanin su kamar tazarar da ke tsakanin sama da ƙasa sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza Allah fas'aluhu firdaus in za ku roki Allah ku roke shi firdaus ku roke shi da babban masaki haka ake son addu'a ka roki abu babba ba kada ka rika yin kasa kasa ka tashi ce kada kada ka ce Allah ka bani ilimi irin na na na na na, Muhammad Sani ka ce Allah ka bani ilimi irin na su Ibn Taymiya kai ai saba to in an ga tabo ka kayo kasa sai ka dawo daidai irin mutumin da ka roke shi sama fas'alullah al-firdaus annabi yace fa innahu awsatul janna wa a'la al-janna firdaus shine mafi tsadar aljanna shine ma'anar awsat awsat ba yana nufin tsakiya ba yana nufin mafi tsada larabawa in suka ce al'auta autar usai ikhiyaru zaɓaɓɓe a cikin abu yana Allah ce qala awsatuhum qala awsatuhum akhyaruhum wanda ya fi su alkhairi zaɓaɓɓen cikin su wanda ya fi su hankali wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata abin da yasa larabawa suke kiran abu mai daraja da tsada da wasat domin abin da yake tsakiya ta ya fi samun kariya yana samun kariya ta dukkan bangarorin shi za ka ko wani abu ne na cutarwa shi kafin ya zo kanka to za a ɗan lokaci ila abin zai zama ya kau kafin a iso kansa shi yasa duk abu wanda yake mai tsada mai daraja sai sukan ce da shi a ausat to shi yasa ya yace fa innahu awsatul jannati wa a'la al-janna yace fawqahu arshur rahman sama da wannan firdaus ɗin al'arshi ne kaga kenan al'arshi shi ne abin daga shi sai al'arshi al'arshi kuma wa minhu tafajjaru anharul janna daga al'arshi kuma koramin aljanna suke bugowa kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna aljanna hawa hawa hawa ce mujahiduna kawai suna da hawa hawa hawa na aljanna dari wani a wannan hawa wani a na sama da shi wani a na sama da shi wannan hawa hawan duk an ware wa mujahiduna ne su kadai ma baina darajataini kama baina sama'i wal ard haka ne ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace inna ahla al-janna min أهل kama من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر كما يتراءون الكوكب الذري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة سنة كلا wato ya tara'una ahlal ghuraf suna kallon waɗanda suke cikin wasu ɗakunan aljannar min fauqihim a saman su aljanna na kallo wasu a ɗakunan aljanna amma a saman su kamar yadda kuke gano tauraron da yake da haske a sararin samaniya a gabas ko a yamma ne ta fadure ma bai saboda fifikon da ke tsakanin wato wani dan aljannar yana ƙasa a bayan hango wani can wanda yake tazara tsakanin su da shi kamar tazara da ke tsakanin ka da tauraro wanda kake ɗan kai kana hango shi annabi ya ce ne ta fadure ma bai saboda fifikon aiki da ke tsakaninsu wani ya ta wani aiki amma duk sun shiga aljanna to shine sai sahabbai suka ce ya rasulullahi tilka manazilul anbiya la yabluquha ghayruhum waɗannan matakai da aka faɗa na cancan koli wannan ɗakuna na annabawa ne da babu wani wanda ya cancance su sai su annabi ya ce bala wallazi nafsi biyadi rijalun amanu billahi wa saddaqal mursalin yace eh na rantse da wanda raina yake hannunsa wasu mutane ne da suka yi imani da Allah suka gaskata manzanni ya tabbata a cikin musnad Imam Ahmad da Sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Sahih Ibn Hibban hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahlad dar a sararin samaniya annabi ya ce abubakar da umar suna cikin su wato suna can ƙololuwa sai dai ku hango su waɗanda wanda suke a'lal a'lal jinan waɗanda suke da daraja ula kamar yadda Allah ya ce ah, wa man am abin nan wa man ya'ti mu'minan qad amila min as-salihati qad amila as-salihati fa ulaika lahum ad-darajatul ula wanda ya zo mumini ya yi ayyuka na kwarai fa ula'ika lahum darajatul ula waɗannan suna da wato matakan aljanna na can ƙololuwa waɗannan suna ne irin sayyidina abubakar to wanda yake na ƙasa na ƙarshe fa ya aljannarsa take hadisi ya zo cikin sayo muslim wato talakan yan aljanna ke na ƙarshe fitar wanda a ƙasa da shi ba kuma wanda ya kai shi talauci a aljanna in akwai talauci to wannan shi ne talakan aljanna to shi daidai da sakamakonsa wacce wato wacce irin aljanna ce za a bashi wacce ita ce ta ƙarshe ta ƙasa babu ƙasa da ita hadisi ya tabbata a sayo muslim hadisin mughira bin shuba manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa'ala musa rabbahu ma adna alil jannati manzila annabi musa ya tambayi ubangijinsa ya ce ubangiji wane ne na ƙarshen 'yan aljanna na ƙasan 'yan aljanna wanda shi ba wani kuma sai Allah ya ce masa huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannati aljanna wani mutum da zai zo bayan duk an shigar da 'yan aljanna aljanna fa yuqalu lahu udkhil aljanna shi shiga aljanna an gama shiga aljanna da waɗanda ba suke yan wuta don an fito da su wanda aka yi ceton su da wanda duk kowa ya gama shiga maganar aljanna an gama shi kuma ya zo na ƙarshe to shiga bismillah shiga aljanna fa yaqulu ay rabb kayfa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim ce a ubangiji ya ina zai shiga kuma kowa ya kame gidansa kowa ya tafi da rabansa ni ni me ya rage kowa an shige aljanna ina ni zan shiga sai yuqalu lahu atarda an yakuna laka mislu mulki malikin duniya malikin min mulukin duniya za ka gamsu a baka kwatankwacin mulkin sarki na sarakunan duniya wato ka kaddara wani sarki ne ka san ya fi kowa sarauta a duniya kuma kasarsa ta fi ta kowa in an baka wannan ka gamsu fa yaqulu raditu ya rab Allah na gamsu ba to zai ce bai gamsu ba yace ubangiji na gamsu na yarda sai ubangiji ya ce da shi laka zalika wa misluhu wa misluhu wa misluhu wa misluhu an baka kamar wannan da kamarsa da kamarsa da kamarsa da kamarsa to an ya maka shi sau biyar fa qala fil khamisati raditu ana da kamarsa da kamarsa an je za a faɗi da kamar sai Allah ya ishe ni ma wannan ni wannan ba ya to kamfar ta yi yawa fa yaqulu laka wa an wannan kuma an ninka maka shi wannan gida goma ولك ما اشتهت نفسك kada duk abin da ranka yake so ka shiga ka same shi aljanna waladdat aynu duk abin da idan ka zai ji daɗi da ganin sa ka je an baka fa kolo raditu rabb Allah na yadda na gamsu wannan ne na karshe talakan ɗan aljanna kenan to shi da annabi Musa ke fa a'laha manzila ubangiji to wacce ce kuma tafi kowace قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر yace to wanne ne ala manzila ubangiji yace to waɗannan sune na sune nawa sune na nufa sune na dasa musu karama su da hannuna wa alaiha kuma ne mata hatimi waɗannan su ne za su ga abin da ido ba ta taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa ɗarsuwa a zuciyar bawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa misdaqu zalika fi kitabillahi azza wa jalla fala ta'lamu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun wato babu wata rai da ta san abin da aka koye musu a aljanna su wannan abin nasu ya fi karfin a kimanta a gaya maka yadda abin yake su su ya fi karfin wani wannan dai za a iya gaya maka ga yadda nasu yake to shi kaga aljanna matakai matakai ce gwargwadon takar mutum gwargwadon aljanna da za a ba shi bashi shine abin da ibnu taymiya yake cewa ah. tunda dan masu imanin da ta kawa su ne yan aljanna ah. masalul jannati allati wa'ida al تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار تلك عقبى الذين اتقوا ما سطر الله سوني أن الجنة إن المتقين في جنة في جنات ونهر waɗanda suke masu tsoron Allah suna cikin aljannatai suna cikin ƙoramu قال الله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الله يجي من كان يريد العاجلة wanda yake nufin duniya da aikinsa wanda yake nufin duniya mai gaggawa da aikinsa ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuri sai mu gaggauto masa da abin da muke so kuma ga wanda muka nufa a cikin ita duniyar wato za yana san duniya da aikinsa to za mu gaggauto ma wanda muka zaɓa cikin masu san duniyar ma sai mu bashi shi ma abin da muka so za mu bashi ba abin da shi yake so ba da mu له جهنم يصلاها mazmuman madhura sannan mu sanya masa wutar jahannama ce makomansa da zai ɗanɗana kuɗarsa da ita sannan yana wanda ake zargi sannan wanda ake kora daga rahamar Allah Allah ya ci gaba da cewa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wanda ya nufi lahira sannan yayi aiki na lahirar wato yayi mata yayi aiki dan ita wa huwa alhalin yana mu'mini fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan aikin su shine abin godewa game da duniya Allah yana bawa wanda yake mu'mini da wanda ba mu'mini ba kullan numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika dukkaninsu da mai biyayya da wanda ba mai biyayya da mumini da wanda yake kafiri da mai da'a da mara da'a Allah ya ce muna ƙara ma waɗannan muna ƙara ma waɗancan min a tsa'ira fika da kyautar ubangijinka a nan duniya ubangiji na ba wa mumini na ba wa kafiri na ba wa mai da'a na ba wa mara da'a kowa ubangiji na ba su gwargwadon abin da ya so ya ba shi wa ma kana a fa'u rabbika mahzura kyautar ubangijinka ba wacce ake hanawa ba ce انظر Allah ce duba فضلنا بعضهم على بعض duba yadda muka fifita sashin su akan sashi muka fifita mai nufin lahira akan wanda baya nufin lahira sai Allah ce walal akhiratu akbaru darajatin to lahira ita ce mafi girman darajoji matakai matakai da matsayi matsayi wa akbaru tafdila ita ce mafi girman wato fifiko wato a lahira ne aka fi samun fifiko ana cewa tsakanin ka da na gaban ka tsakanin sama da ƙasa ai ka san nan fifikon yake sannan wanda ya tafi ya tafi azabar wutar jahannama wanda ya tafi aljanna ka san da ke tsakanin su ba kaɗan bane fa bayyana anhu yace fa bayyana Allah subhanahu wa ta'ala annahu yumiddu man yuridu dunya wa man yuridu al-akhirata min ata'ihi ubangiji anan yayi bayani karar cewa yana ƙara ma wanda yake nufin duniya duniyarsa ya bashi duniyar ya ƙara ma kuma wanda yake nufin lahira shi ma ya bashi duniyar domin babu wanda zai zo duniya face Allah ya bashi sai dai a ƙara maka babu wani wanda yake rayuwa ba tare da yana karkashin aza ubangiji ba shi yasa ubangiji ce numiddu ka fahimci kara maka ake yi in dai kana da rai to kana cikin ada'i ne na ubangiji ubangiji ya riga ya baka numfashin da kai rayuwar da kake take jikinka da numfashin da kake yi iskar da kake shaka ruwan da kake sha kasar da kake takawa duk wani ata'u rabbika ne yanzu abin da kake nufi ƙari ne kake nema shi yasa ubangiji zai tashi sai ce kullan numiddu haula'i wa haula'i muna ƙara ma waɗannan muna ƙara ma waɗancan ma'ana muna ƙara ma waɗanda suke kafiran ne ko mu ƙara su ma mu'mina wa anna ata'ahu ma kana mahzuran min darrin wala fajirin kyautar ubangiji ba wacce ake hanawa ba ce ga mutumin da yake mai da'a ko wanda yake fajiri ta'ala ta'ala allah سنة ce انظر ka duba kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd ya ya muka fifita sashin su akan sashi wal akhiratu akbaru darajatin kuma lahira ita ce mafi girman darajoji wa akbaru tafdila ita ce mafi girma ga fifitawa فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون fiha. Allah ya yi bayanin cewa ‘yan lahira, wato a lahira mutane suna fifitar juna a cikinta, aksara min ma ya nasu fi duniya. fiye da yadda mutane suke fifitar juna a duniya wanda daraja ta ya akbar min ta duniya kuma daraja matakai matakai matsayi matsayi da yake lahira ya fi matsayi matsayin da yake nan duniya kan bayyana tafadula anbiya'ihi alaihi musallam ubangiji ya yi bayanin annabawa ma wani yana gaba da wani ka tafaduli sa'iri ibadihi almu'minina kamar yadda sauran mu'minai wani yana gaba da wani wato awalittaka din hatta a cikin annabawa walittakar wani tafi wani Allah ce tilkar rusuli faddalna ba'dahum ala ba'd waɗannan manzannin mun fifita sashin su akan sashi minhum man kallama Allah cikin su akwai wanda Allah ya magana da shi kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dahum darajat sannan ya ɗaukaka sashin su da darajoji kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yake da wata wani matsayi shine na ƙarshe na koli wanda kuma babu babu wani wato babu wani matsayi sama da shi sannan kuma wannan matsayin kwaya ɗaya tilo mutum ɗaya ne tilo ya cancance shi shi shine alwasila ita ce wasila da annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku roƙa mun wasila an kira sallah da kai Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu qa'ima ati muhammadan alwasilata wal fadila ce tilka darajatun fil janna la takunu illa li rajulin wa arju an akuna huwa wannan wasila din wani mataki ne wata daraja ce aljanna da mutum ɗaya ne kawai za a bawa shi ina fata in zanni ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine ubangiji ya ƙara masa wasu darajoji sama da kowa shine warafa ba'dahum darajati wa atayna isa ibn maryam al-bayyinat muka bawa isa dan maryam hujjoji bayyanannu qarara wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi da ruhul qudus wato mala'ika jibril alaihi salam وقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا Allah ce hakika mun fifita sashin a akan sashi mun kuma bawa annabi dawo da zabura wa fi muslim ya tabbata cikin sahih muslim an abi hurairata wa amr ibn al-as radiyallahu anhu afwan an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi al-mu'minu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mumini karfa a nan karfin jiki ya shiga karfin zuciya karfin hali karfin rai ya shiga haka nan karfin dukiya ya shiga duk wani abin da za ka fifici dan uwanka da shi wajen aikin alkhairi ya shiga mutumin da yake da karfin jiki da zai fita jihadi fi sabilillahi da wannan karfin jikin da Allah ya bashi ya fi wanda ba zai yake labo labo ba zai iya ba hakanan wanda yake mai karfin wato mai karfin azima mai karfin rai mai karfin hali wanda zai zai kutsa inda duk ya kamata a ce ya kutsa baya gajiya ya fi wanda yake karaya da wuri haka nan wanda ubangiji ya bashi karfin wadata karfin dukiya kuma yana ciyar da ita fi sabilillah bai bar ta ta wuce tafin hannunsa ba ta shiga zuciyarsa yana taimaka yana taimakawa ƴan uwansa musulmi da addinin musulunci da ita to ya bi wanda ba shi da ita ballantana ya taimaka ma wasu haka al'uwa anan ta kunshi waɗannan nau'uka na ƙarfi gaba ɗaya annabi ya ce khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wannan shi yafi alkhairi shi yafi soyuwa ga Allah fiye da mu'minin da yake mai rauni wa fi kullin khair amma kowannen su akwai alkhairi tattare da shi wannan ɗabi'a ce ta alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam in aka yi tafadul tsakanin wasu abubuwa guda biyu wanda duk suna da alkhairi ko ayyuka ko mutane aka ce wane da wane da wane wane ya ɗara wane to kuma da ƙarshe sai a zo a haɗa su a nuna cewa duk kuma gaba ɗaya fa suna da alkhairi dan kakkaza fifita wannan yana nufin kan wannan an gane shi yasa annabi ce wa fi kullil khair da almu'min alqawi da almu'min ad-da'if dukkanin su tunda sun shiga karkashin am wato lema ta imani to akwai alkhairi tare da su ihras ala ma yanfa'uk kayi kwadayi kayi kwadayin abin da zai amfane ka ma'ana dukkan wani abin da ka san mai amfani ne gare ka to ka nace masa ka jajirce a kansa kada ka yi wasa da sakaci a kansa wanda ita ce ɗabi'a ta mumini duk abin da ya san mai amfani ne gare shi a rayuwarsa da addininsa to ba zai zan mai sakaci da wasa da shi ba wasta'in billah ka nemi taimakon Allah domin duk abin da kake yi idan ba da taimakon Allah ba ba zai yiwu ba wala ta'jiz kada ka nuna gajiyawarka kada ka nuna kasawarka wa yana sabaka shay'un idan wani abu ya same ka mara daɗi mara kyau fala taqul law anni fa'altu lakana kaza wa kaza da kaza nayi da kaza da kaza ne zai kasance ka ce kai da ma a ce kaza ne da shi kenan kaza kaza amma yanzu kaga da dai kaza wannan kana nufin al-asaqatu ala qadarillah kana nuna fushinka da bacin ranka akan abin da Allah ya riga ya kaddara wannan ba dabi'a ce ta mumini ba wato amfani da lau a irin wannan siyaki a irin wannan mahalli inda za ka nuna damuwa da kaddara da ubangiji ya sa maka ka rika da kai ka sani da ma ka za ka yi ma'ana da akwai hanyar da za ka muka kauce kaddara wannan baya da wannan hanya ce ta shedan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce walakin qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al ce kaddara ce ta ubangiji kuma haka Allah ya so fa inna law taftahu amala shaytan domin lau za ta buɗe maka aiki na shaidan ne kofa ce ta shaidan za ta buɗe maka ta sa maka waswasi da shubha da rikicewa a zuciya imanin kada kaddara ya samu tangarda ya raurawa ya girgiza kaga shaitan ya samu kafa ya samu hanyar da zai shiga ma zuciya ta hanyar amfani da lau da a ce ina ma ba duka lauci aka haramta amfani annabi yana cewa law istaqbaltu min amri masawatu ma suktul hadiya a lokacin da ya fita da dabbobin hadiyarsa zai tafi haji a lokacin da ubangiji ya nuna masa cewa haƙƙin tamattu iya mu falala sai ya sa sahabbansa dukkan wani wanda ya ɗauko irami da da hajji to ya warware ya bai da shi irami ga umara ya ce ni ma da a ce na san me zan fuskanta kamar yadda na san abin da ya riga ya wuce to da ban ban koro da ya ba ta ga anan lau ya yi amfani da ita amma a wurin da ya dace wato ka zo ka ce kai da na san wato jiya za a yi karatu da ban zama na a gida ba kaga nan abu ne na alkhairi kai da na sani akan wani abin alkhairi da ya wuce ka wani abin da ya shafi addinin ka kai da na sani da abu ka ga na rasa anan lau ba ta da ba laifi ko kuma lau akan abin da yake mustaqbal ne bai faru ba kamar yadda annabi sayyidina abubakar lokacin da da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama suka shiga cikin kogo kafirai ƙuraishawa suka zo dab da kogon sai da abubakar yake cewa lau nazara a tahta ta la ra'ana da ra'ana zai kalli ƙarƙashin kafa zai sunkuya ya leka tsakanin kafafuwan su da ya gamu na yi amfani da lau amma akan abin da yake mustaqbal ba abin da yake ya riga ya wuce ba sannan ba a babin fushi da ƙaddara Allah ba ne amma duk inda ya kai amfani da lau ka nuna fushinka da kaddara Allah da a ce to wannan ita ce take bude kofar ko kuma aiki na shaidan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa fi sahihaini an abi hurairata wa amr ibn al-as radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akfa falahu ajr annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mai hukunci yayi kokarin gano hukunci fa asaba ya dace ya dace da daidai falahu ajrani to yana da lada biyu wa idza ijtahada idan kuma yayi kokarin gano hukunci na shari'a fa akfa sai yayi kuskure falahu ajrun yana da lada daya kaga anan an nuna tafawut wato fifikon da ke tsakaninsu dukkaninsu sun yi tarayya a lada amma wanda ya yi ijtihadi sannan kuma ya dace da daidai wanda ya samu lada biyu wanda ya yi ijtihadi amma kuma ya kuskure bai dace ba yana ladansa na ijtihadi kuma an gafarta masa wannan kuskure da ya yi kaga anan tarayya suka yi a cikin alkhairi amma ɗaya ya ɗara ɗaya In taymiya ya ci gaba da kawo ayoyi waɗanda suke tabbatar da wannan ka'ida ina ga lokaci ya zama dakata a nan a sati na gaba in Allah ya kai mu da da lafiya za mu kammala wannan fasalin kuma za mu shiga cikin fasali na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi